أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته لا يجوز وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na alhamis biyar ga watan zulhada a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya a wannan darasi mu mai albarka na karatun littafin kitabun tauhid daga masallacin masjidin Qur'an wanda ke unguwar Tsorai babba a cikin birnin Kano yau insha Allah za mu darasi na tara makon da ya gabata mun cike da ƙarshen babu mina shirki liftul halfati wal qaidi wa ma li rabbil bala'i aw dafihi da yau za mu tashi babin da ke biye masa mala yace babun ma ja'a fi ruqa wa tamahim babin da yake bayani akan abin da ya zo cikin bayanin tofe-tofe da kuma layoyi lafazin arruka jam'i ne na arrukuya shi shine tofi da ka ruka tofe-tofe domin tofi ba iri ɗaya ba ne shi yasa aka yi maka jam'i a nan akwai tofin da ake yi da yawo akwai tofin da ake ba yawo sai dai a hura iska sannan akwai tofin da ake yi a shafa a jiki akwai kuma tofin da ake yi a cikin ruwa don a sha to kaga nau'ikan tofi iri daban-daban ne kuma kowanne shari'a ta yi bayani a kansa to za mu ji game da hukuncin shari'a ko yadda shi da kuma yadda ta ce a yi shi to haka nan kalmar at-tama'im jam'i ne na at-tamimatu in aka ce at-tamimatu laya kwaya daya amma at layoyi da yawa domin su ma layoyi iri-iri ne kamar da bayani ya gabata akwai laya wacce take tsantsar ta shirka an gane ko akwai layar da ba ta kai a kira ta ta shirka ba ta bid'a ce layar shirka kamar wacce za a rubuta sunayen wani aljanu a naɗe kaga wannan shirka ce karara ko a zana waɗansu ɗalantamai wasu gidajen dara da wasu aljanu ko bokaye suka ce a yi a nade a je a rufa a rinka ratayawa kaga wannan la ce ita ma ta shirka ce ko kuma a daura wani abu na wani daga cikin bangaren halitta kamar hakorin kadangare ko kuma kamar rago ko dai makamancin haka kuma a zo ana ratayawa kaga laya ce ita ba kuma shirka ce domin ita amfanin laya Shi ne ko dai ta jawo amfani ko ta kare sharri to wannan kuma aikin Allah ne in ka yi da wani Allah shirka ka yi. sannan akwai layar da kuma za ka ga Ƙur'ani ne aka rubuta amma an canja masa fasalin rubutun kila an ta ayoyin ba yadda suke a a cikin Ƙur'ani ba ko kuma an buɗe munjaye an sa sunan wani ko sunan wata an mayar an rufe sai kuma a zo a hada da waɗansu abubuwa kuma a je a rufa a dinka kuma a zo ana rajayawa kaga wannan ma shirka ce hada Allah ne da wani sannan akwai kuma layar da ta bida ce ita ce tsantsar ta Qur'anin ba a shigar da komai ba ba a rage komai ba ko tabbatacciyar addu'a daga Annabi sallallahu alaihi wasallama babu ragi babu daɗi amma kuma a madadin karantawa da shi Allah ya ce karantawa da annabi ya ce sai kuma ya zama an rubuta an je an rufa an tanka an koma ana rafiyawa zo wannan bid'a ne tare da cewa addu'ar ta tabbata ko ayar tana kunshe da ma'anar addu'a to amma ba ta kai ka daura ta ba ba ta kai ka rubuta ka rufa ta zama laya ba ta kai ka karanta to canja wannan salon aikin da kai shine bid'a yanzu layar ba ita ce laifi ba a'a yin tan shine laifi ina ba zan fahimci bambanci domin layar ƙur'ani ne ƙur'ani bai da laifi amma shin sha aka yi karata ya ko sha aka yi ka karanta kamar misali maganin likita ne maganin da likita ya ce a sha ba sai ka sha ka yi daidai sha aka ce ba sha ba ba ko maganin da aka ce a sha ba kai kuma sai ka koma kana sha ko maganin da aka ce a sha da safe sai ka koma kana sha da tsakar rana ko maganin da aka ce a sha biyu sai ka koma kana shan biya ko ɗaya to kaga ba maganin ne laifi ba hanyar aikin ita ce mai laifi wannan duk suna daga cikin nau'ukan layoyi wanda insha Allah za mu ji bayanan su a cikin karatu mala yace fi sahihi hadisi ya zo cikin sahihi al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin a cikin kitabul jihad shine hadisi mai lamba ta biyar? haka imam muslim ya fitar da hadisin cikin kitabul libas an gane ko shine hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari ɗaya da sha biyar an abi bashir al-ansari daga abu bashir al-ansari mutumin madina radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd asfari cewa shi ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wasu shashin tafiye-tafiye da annabi yayi an gane ko mana annabi yayi tafiye-tafiye wani lokaci za ka tarar wasu sahabban sun raka shi wani lokaci an je da wani wancan tafiya ba a je da shi wannan ba wancan an je da shi wancan ba a je da shi wannan ba da ka shi wannan abu bashir ya taɓa raka annabi sallallahu alaihi wa sallama wata tafiya tare da cewa ba a ambaci sunan tafiyar ba fa'arsala rasulan a halin tafiyar sai annabi ya tashi wani ɗan aike ya tura shi bi Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin qiladatan ko la yubqi yanna ko la yabqa yanna in ka karanta la yabqa yanna sai zama qiladatun la yubqi yanna kuma qiladatan ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi je ka cikin ayarin matafiyar da suke tafiya tare da mu duk wata laya da ka gani a wuyan wani rakumi ka tsinke ta ba na son in sake ganin ta domin mutane ba wai jikin ɗan adam ba har dabbobi ana rataya musu layi ko yanzu za ka ga wani lokaci doki da huru ko jaki da laya to har irin waɗannan layoyi mu za a jaji a tsinke su da aka kada in ga wata laya ta yi saura a wuyan wani raƙumi ko jaki ko doki min wata yin lada layar nan ta guru ce ko kuma ta wani sakandani ne illa ko a face an yanke ta mana annabi sallallahu alaihi wasallam ce a a yanke a binke dukkanin wata laya kalmar min wata yin lada shakka ce ta mai ruwaya malamai suka ce abin da ya fi inganci shine min watarin na wani guru alwatar nau'i ne daga cikin nau'ukan abubuwan da ake layu da su a wancan lokaci waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da watar shine dodon koɗi ko dodon gori gori wannan abin nan fansan nasa kofan nasa in aka cire wasu suka ce da ake nufi da watar shine dai goro dukkanin wani abu da aka rataya a wuyan raƙumi ko jaki ire-iren wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce a tsinke to inda a ce yin daidai ne annabi ya ce a tsinke tsinkewar me yake nunawa hanawa hanawa kamar yadda a darasin bayan muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya gazare a hannun wani daga cikin sabon ko irin zaren da ake nadawa ko dai na farin saka ko na bakin saki kai annabi ya ce da shi me wannan ya ce ai maganin hana tsoro ne ya ce cire shi ba abin da zai ƙara ma sai raunin imani kuma da ka mutu da wannan a jikinka da ka mutu kafin ku ga wanda aka gaya waye sahabi ne ba ku ga me ya aikata amma kuma karbar da annabi ya gaya masa kana tsammanin darajar ka za ta kai irin ta sahabbai imanin ka zai kai nasu amma manzo Allah ya ce in suka mutu da laya a jikinsu ko guru ko wani saki na jin zai iya tsare su daga sharri ko zai iya jawo musu amfani to sun mutu kafirai duk da suna sallah suna kalmar shahada ashe mutum zai iya kasancewa yana sallah yana kalmar shahada amma ya mutu kuma ya zama kafiri saboda me saboda wani abu da yayi wanda ya warware kalmar shahada ta ba domin mai kalmar shahada take koyarwa yadda da Allah shi kadai tare da kadai tashi cikin dukkan aikinsa wanda yana daga cikin ayyukan Allah kai yana daga cikin ayyukan Allah amfanarwa to in ka yadda cewa wani zai iya tsare ka ba Allah ba ko wani zai iya amfanar da kai amfanar wanda ba mai iya irin tafi Allah to ko kana kalmar shahada sunan ka kafiri to da ka finke wanda annabi ya ce ayi ya nuna abun ba daidai bane to amma me yasa da yawan mu a yau har yanzu ba ku daina ba har yanzu za ka ga a cikin al'ummar musulmi akwai masu yin wannan ɗayan biyu ne ko jahilci ko son zuciya ko kuma hudu ba tabbatattun shugabanni na taɓa ganin kilif na wani shehi daga cikin shehunan ɗariƙa daga cikin ɗariƙo yana cewa mutane ku je ku sha rubutunku ku ɗaura layoyinku ku yi maitarku ni ne nan na tsaya ku Allah yana cewa a'a shi yana yi Allah yana kar a yi annabi yana kar a yi shi yana a yi ya tsaya abin mamaki kuma yin mutum ne imani musulmi ya yadda da haka an na yi fakon ta yau haƙƙi me ya kai ka ake maka irin wannan dabara da fatar imani ba ka gane ba Allah ya gane da mu wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازما Allah, sallallahu alaihi wa sallama, yana cewa إن الرقى lallai توفته فيه jam'un ruqya والتمائم da layoyi wattiwala da tiwala shine dukkanin wani abin da ake ratayawa wanda shi ba laye bane kuma ba gurin bane shine kamar farar azurba wanda ake nadawa a gari ake daurawa da gari a ratayawa yara ko hakorin da dangare ko kamar rago irin wanda da ake ratayawa a kofofin gidaje haka wasu malamai suka fassara wasu da ce abin da ake nufi da tiwala shine sihiri na jawo kauna shine abin da bahaushe yake cewa bi ta zaizai sihirin jawo kauna ka san mace ba ta son ka amma ka kai ta wajen wani boka a yi mata wani sihiri ya zama tana son ka to sihiri in dai na jawo kauna ne shine tiwala bi ta zaizai ko kin san miji baya son ki amma ki je ki sa a yi masa wani sihiri ko tsafi dan ya dawo yana zaki yana yin abin da ba ma a cikin hayyacinsa yake ba to irin waɗannan dukkaninsu ɗaya ne ba wani bambanci domin shi daman sihiri na daga cikin sa, akwai sarku akwai aqafu sarku rabawa na wani aqafu kulla alaƙar wani dawani kowanne ba dan suna so ba wani yana son matarsa za a raba su wani yana son ɗansa za a raba su wani yana son babansa za a shiga tsakaninsu wani yana son dan uwansa za a raba su wa ya na minhu ma ma da bihi al mar'i wa zawji na daga cikin sihirin da aljanu suka yi fice wajen koyawa matsafa shi sihirin raba masoya a raba shi da matarsa ya zo yana jin tana warin jaba duk turaren duniya da za ta sa in yi kusa da ita sai ji doyin take dole duk san da yake mata ya rabu da ita dan ba zai yi dan alin ya rayu da haka ba a raba shi da ɗansa a madadin ƙaunar da uba yake waɗa in ya ga ɗan yadda ka san ya ga mutuwarsa hankalinsa ya tashi igar jikinsa ta tashi ya canja kamar ba ɗansa ba duk wannan yana faruwa an gane ko to haka nan kuma wani lokaci sai a yi sihirin a kulla alaƙa tsakanin wani ya so wance duk abin da ta ke so sai ya yi mata ko da hankali ko ba hankali ko yana so ko baya so ko ya sani ko bai sani ba kaga mutum yana yin abubuwa ba a cikin hayyacinsa ba ana ba shi umarni ko da umarnin zai kai ya rabu da rayuwarsa wani kaga san da ɗa yake wa uwa amma matarsa za ta iya sa ya zagi uwarsa ba yana cikin hayyacinsa ba tsafi ce masa kila an sa ta tayo tayo fitsari an kawo fitsarin an yi rubutu da shi an ba ta ta wanke ta masa biya kila an ba ta zoɓa rodo ta je ta yi tsarki da shi ta kawo an ba ta sa'a ta je ta dafa masa abinci ya ci kila an sa ta taro jinin al'adarta ta kawo an yi rubutu da shi an ba shi ya ci kila an sa ta ɗauko fantinta bayan ya yi gumi bayan ta sa an kawo an tafasa a ruwa an yi sihiri an ba shi ya ci za ka sai rinka yin abubuwa sun fi ƙarfin tunaninsa don kaga irin haka sai ka tausaya wa mutum kuma kai ma sai ka nemi tsari don wannan bala'i ne musiba sai Allah ya kiyaye shi yasa musulunci bai sassauta wa ne ba kai tsaye da gwamnatin musulunci duk inda aka kama boka kashe shi ake tara kansa ake yi saboda waɗannan abubuwan da suke sawa kasa mutum ne ko da ba su raba ka da ranka ba mutuwar tsaye ce mutuwar tsaye ce ballantana suna sa a yi ta kashe-kashe ba gaira ba da fili su sa a ranta kashe dabbobi ba su ji ba ba su gani ba a kamo kura a kamo zaki a yi kaza kwana-kwanan nan babu dadewa wani ɗaya daga cikin dogarai na wani babban ɗan siyasa a jihar nan yake ba da labari ya ce ubangida na wane wane wane malam allah ne nufe shi da shirya ba na zai masa amma ran nan kawai sai ya kira ni kaiwa ne anya abin nan ku yayi na ce ranka ya dade me ya faru ya ce wani boka ne a nijar ya ce min za a yanka zakuna hamsin kwanan kwanan da ake biya zaba don mutu rabi rako eh, za kuna biya za kuna biya na ce cewa alaga bu zama ya zami mu samu za kuna ce ba kuma za a yanka ba amma ce za su miliyan biyar kaga take miliyan ashirin da biyar za ta to ba wanda ka zo ka tara in jira ya baka bi koyi a su dubu ɗaya yi mana miliyan ashirin da biyar ai za ta ma ƙuri'a da yawa amma kuma da rudewar kwakwalwa da rashin rabo na duniya da na lahira za ka ji ka kai wani katon banza a daji wai ce maka ya ce wallahi za a yi masa bidiyo eh, coverage an turo masa an yi hoton gasa kunan an gansu ra'ayi da aini biyar din yanka su ra'ayi ta ce ya nuna maka da na ba shi shawarwarin da ya kamata ba shi da ce to kaje ka gaya masa in Allah ya sa ya ji ya daina fa lillahi alhamdu in kuma bai ji ya sani zai asara ne wallahi zai asara imani ba zai asara kudinsa? zaɓe tun Allah bai halicci duniya ba ya rubuta ba zai ci a 2023 in ɗan takarar gwamna ne in ɗan takarar majalisa ne in ɗan takarar sanata ne koma ne Allah ya gama aikinsa baya sabon aiki ya rage in ya zo in ya baka ka yadda da kaddara ka karba ka yi abin da ya dace bai baka ba ka dau kaddara in ka ci ka za ka saba masa to inna rabbaka bil yasan ba girin girin ba yi fari shekara takwas a yau shi kwana biyu ya rage mata kwana biyu yau duk wanda yake kan kujera ta mulki gobe shine yau da ya zabe da gobe ta kare a saboda da lahadi daman ba aiki litinin kuwa sabon gwamnati za a yi to ba magana ta kare ba shekara takwas wallahi kamar duk ta to takwas takwas duniya nawa ta gani fir'auna ta yi shekara arba'in ce sai an yi shekara arba'in ake canja ta shi a mulkinsa amma duk da haka yau ina yake an gama abdullahi dan abba zai ce maganganu biyu da allah ya zargi fir'auna da su a qur'ani ya yi su ne a fiti maganganun kama mulki rantsuwar kama mulki a tenuwar farko yayi ɗaya bai sace cewa komai zai da aka zo da biyu na farko da yace ma alimtu lakum min ilahin ghayri ba ku da wani Allah ne ni magana ta farko kenan tun daga nan kuma sai implementation sai zartarwa ya zai ya ta kowa ya zama shine on top sannan da aka yi shekara a garin aka yau za a sake karɓar tenuwa a dora sai ce ana rabu kuma da ala a ana rabu kuma da ala ita ce ta farko ma'ajin su yin sulaku ita ce ta biyu da ya shi akwai wasu iyayen gidan amma shi ne babba daga baya kuma ya sa kafa ya tura kowa ya ce yau ne alaisa ni mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun mulkin misr ba na bane aka ce naka ne ranka dai wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan ruwan maliyan din ba da iko na yake gudana ba aka ce haka ne ranka dai afala tubsirun ba ma kwa gani ne haka ne ranka dai to da an gama ganin yau yana ina mai inkiraji ya ce dobi fir'auna wai shi mai ɗagawa ma ka bar shi har cikin ruwa ma ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba yau ya zama sai tari gabalanta na kai mai tenuwar shekara hudu shekara hudu dan Allah a wannan gudun duniya kwana nawa ce kwana nawa ce shine Allah yake ka daina ganin yawan kwanakin wa yau yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma ta ghayra sa'a kadhalika ba yufakun ranar da alkiyama za ta tashi sai kaji ana tambayar manya-manyan sarakuna da suka yi doguwar tenuwa a ce shekara nawa kuka yi a duniya da Allah bai ku awa ɗaya ba kam labistun fil ardi adada sini wai shekara nawa kuka yi a duniya qalu labisna yawman aw ba'a yau. ya Allah ya ban bota wuni da ɗaya ba kai ban ma kai wuni ba rabi ne ko ma menene Allah sai ce illa bisum illa qalilan law annakum wallahi ko ma menene ne kaɗan kuka zauna da kun gane kullum muna gaya muku in aka kwatanta lissafin awoyin duniya da awoyin lahira duniya kamar babu ita ne domin lahira wuni ɗaya sai an shekara dubu hamsin na duniya rana da fito ga ta dubu hamsin da suka ne ke nan najeriya ga baki ɗayanta ba da wuni ɗan lahira ba samuwar ta ɗan yayyar najeriya shekara nawa aiko awa ɗaya na jin da awa ɗaya ta lahira daga yancin kai zuwa yanzu muna cewa shekara sittin da kaza muna ganin mun yi da yawa a lahira dubu hamsin ne wuni daya kawai in a wuta kake dubu hamsin ɗin nan ƙona ka ba ke ƙona ka ake ba ta da kafa Allah ya kiyaye Allah ya samu dace رواه أحمد وأن حديث إمام أحمد يروي توشي وأبو داود إمام أبو داود إمام أبو داود يمسد شيئا كتاب الفقه hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari takwas da tamanin da uku ibn maja ya fitar da shi shi ba cikin kitabun tibbi hadisi na dubu uku da ɗari biyar da talatin ahmad cikin musnad jirgi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya kuma yana cikin salatu da hadisi sahiha na shaikh muhammad na bin al-albani hadisi mai lamba ta ɗari uku da talatin da ɗaya ma'ana hadisi ne mai ce azala ya ce duk tofi shirka ne dillayo shirka ne duk sihiri na a haɗa wani da wani ya so shi ba dan Allah ba shirka ne domin sai an yi amfani da aljanu ake kaiwa ga haka to kamar yadda na faɗa mana a baya can layu akwai tsantsan na shirka akwai wanda yin su bai kai a kiran da suna shirka ba malamai suka ce duk layin da annabi ya ce shirka yana nufin layu irin na maguzanci wanda za a kulla kaza da kaza ko a rubuta sunayen aljanu ko a rubuta wani hakimi ko kaza ko kaza irin wannan ko a je a ɓantaro haƙorin kaza kaucin kaza kaza a zo a daura a mai da shi laya a rinka jin zai iya amfanarwa ko zai iya cutarwa to irin wannan shirka ne ma'ana haɗa Allah da wani ne ɗaukar matsayin Allah ne a ba wani wa an abdullahi bin hakimin marfu'an ko hukaini an karɓo daga abdullahi ɗan hukaini marfu'an kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace man ta'allaka shay'an wakila ilayhi duk wanda ya rataya wani abu za a bar shi da abu idan laya ce karata ya fi Allah ya kyale ka da ita in guru ka daura fi Allah ya kyale ka da shi in wani kawar rago ka daura ko ga ka fi Allah ya kyale ka da shi domin asali shi bawa idan ya zama muminin farai to Allah yana ba shi kulawa ta musamman duk bayi Allah yana kula da su amma akwai waɗanda yake warewa ya ba su wata special kulawa an gane ko ubangiji ya ce wa inna alaikum la hafizin kiraman katibi ya alamu na masu ba ku sani akwai masu lura da ku in kullu nafsin lamma alaiha hafiz wata rai akwai mai kula da ita akwai mai tsaranta na mala'ika domin ba dan haka ba za mu iya zama a wannan duniya ba dan duniya cike take da anjanu da bambamai kuma ba ka ganin su da kana tafiya ko ka ji wani yanzu guri ke ka ko ka biya ka gaba kowa amma me yake hana aljani ya zo ya maka wannan wasan ko ya ja kunnen ka tanan ko ya zunguri ke ka ko ya lalabe bima aljihu saboda akwai kan na mala'ika da yake tare da kai da haka in ya taho mala'ika yana hana shi ya zo ya tadda kai kuma gwargwadon imanin ka da Allah da gwargwadon bin ka da Allah sai mala'ikun su rinka karuwa asali kowane mala'ika na mutum yana da mala'iku guda biyu ne dama da hagu in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ma yalbizu min qawlin illa da ladayhi raqibun atid kowane mala'ika sunan sa raqibu atid raqibu atid amma dama da hagu suke to amma yayin da imanin ka ya haɓaka yadda da Allah ka ta ƙaru ibadar ka ta ƙaru kula da zikirorinka na tsari wanda annabi ya koyar suka ƙaru to sai a tsara maka mai tsaro a gaba da mai tsaro a baya daman kana da na dama kana da na to yanzu na gaba zai karu na baya zai karu kuma sai a rinka ƙara maka na bacci akwai mala'ikan da shi sai za ka kwanta bacci zai zo akwai zikirin da da kai zai taho shi ne ayatul kursi da kai ayatul kursi a yayin bacci to wani mala'ika ne zai zo na musamman daga sama dan yayi gadin na har gari ya ba wani shi dan da yake zo kare kai to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana cikin suratul ra'd lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah duk dan adam ya kiyaye dokokin Allah yayi abin da ya kamata ya kula da ibada aqidarsa ta inganta to yana samun tagomashi da ƙarin masu tsaro gaba gare shi da baya gare shi ya faɗo suna ba shi tsaro da kariya min amri da iznin Allah domin ku sani kusurorin da shaitan yake da mun zai zo mana dama da hagu gaba da baya da na min wa ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين amma Allah ya gaya masa akwai bayin da ba za ka iya zuwa musu na gaba ba ba za ka iya zuwa musu na baya ba ba za ka iya zuwa ta daman su ba za ka iya zuwa ta hagun su ba saboda me saboda mun kulla alaƙa mai kyau da na ce su mun sun mun na kafa musu ka'idoji sun kiyaye to ni ma zan tsare su inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa ibadaka minhum al-mukhlasin da kanka shi ne yace na san bayin ka da ka da yadda nake da su to da ka yi kokari ka kasance cikin girin waɗannan bayin ta hanyar yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce na jatta aqidarka da kuma yin abin da ya kamata na neman tsari da Allah shi kadai da kuma yin abubuwan da manzo Allah ya koyar na zikirrukan da da su ne Allah yake tsare bawa amma ba wani wage-wage da ta maka ba da haka wannan ayar a wannan hadisin yana nuna mana idan ma ka ga barawo bai shigo gidanka ba dan ka ya kamar rago dama Allah ne bai kaddara ba amma ba kamar rago bane ya tsare ka kuma ka sani gatan da Allah yake wa bayi ne ba su tsaro na musamman yanzu kai ka rasa da haka kana cikin garin kowane lokaci wani shari na iya samun ka domin ka'idar man ta'allaka bi shay'in wakila ilai ko man ta'allaka shay'an wakila ilai duk wanda ya race wani abu za a bashi da shi to yanzu dan Allah kai wa kanka da kanka lissafi a hankalce ka ya kawar rago sai aka banka da shi me zai ma ba abin da zai ma ka ya laya sai aka banka da ita me za ta ma ka rataya guru me aka me zai maka yanzu kwanan nan ana yaki a Sudan idan kana bibiyar abin da yake faruwa za ka rinka ganin gawo gawawacin sojoji wani soja in ka ga tarin layu a cikinsa wallahi akwai wani soja da na gani an kashe shi aka buɗe cikinsa layin da suke cikinsa sun fahimu amma duk da layin an shi shi lahira ashe laya ba ta hana mutuwa ce ko ba haka ba da ya kamata mu gani kuma inda a ce ma laya ta yi amfani to matsalar za ka je ka san da ita a lahira kandara yanzu an harbe ka har harbin bai same ka ba sai ka ɗauka layi ce ta hana ba Allah bai ne kan kai a kawai imaninka to za ka ji kuma lahira da kuma ka ji lahira za ka tafi ne a matsayin kafuri a matsayin mushriki a matsayin mara imani na haka ta za ka shiga direct. ka riga kayan yankar wa kanka ticket na shiga wuta direct entry Allah ya tsare mu amin رواه أحمد إمام أحمد يروي شوانا حديثي والترمذي لإمام الترمذي أبو إيسا إمام الترمذي يروي شوانا حديث من شكين كتاب الطب حديثي بيلبى تجربه عشرين آه، تجربه بيو كي دا سبعين دجو أحمد أشين مصر جزء إلى أفو شاكي نتري في لبوما حاكم أشين مصدر جزء إلى أفو شاكي نتري بيو شاشدا بيهكي أشين صنع الكبرى hadisi mujallabina tara shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya wa qala al-haythami fil majma' al-zawaid imam al-haythami ibn hajar ya faɗa a cikin littafin majma' al-zawaid juz'i na biyar shafi na ɗari da uku يجي وفي إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيد الجلد وبقية رجاله ثقات أصلا للحديث أقوي غير الشمر ويتا وأن مسألة تشيني بايدة بارن هذا to idan aka ce marwaici bai da ƙwarin hadda abin nufi hadisinsa bai kai matsayin inganci lamba ɗaya ba ya zama mai matsayin inganci amma daraja ta biyu shine abin da ake kira da hasan shi kuma wancan ana kiransa sahih an gane ko shine bai ku ne bai kuni yake ma'rufu turqan wa kadar rijaluhu la ta haram shi marwaitin hadisi hasan bambancinsa da marwaitin hadisi sahihi ƙwarin hadda ne wannan haddasa lambawan ce wannan kuma haddasa ba ta kai lambawan giredi ba bambancin kenan amma ta fuskar nagarta kowannen su nagare ne ta fuskar gaskiya kowannen su mai gaskiya ne an gane ko shi ko ilimin hadisi bayan nagartarka ta karan kanka ana buƙatar kaifin kwakwalwa domin abu ne wanda zaka haddatu daga annabi kuma ka isar to in ba ka da hadda zaka iya haddatuwa kuma a samu matsala ka manta da haka dai hadisi ne ingantacce a darajatul hasan mai daraja ta biyu malai ce al-tama'im abinda ake nufi da al-tama'im shay'un yi 'ala al-awlad wani abu ne da ake rataya wa yara kanana ƙauna bihi al wai ana tsare su da shi daga kambun baka to kaga kawa'a, laya ce wacce muka sani ko wani abu ne wanda ba balaya ba irin wanda muka sani kamar yadda yadda ake yi ko fara azurfa ce aka daura mata zare aka rataya yaro duk dai manufar ɗaya ce duk abin da aka yi shi don wannan manufa kuma shi ne tamari jam'un tamima ya ce lakin iza kanar mu'allaku min alƙur'ani sai dai idan abin da aka rataya wa yaro ɗin ko aka rataya a jiki ɗin daga ƙur'ani aka ciro shi faran kasa fihi ba'du salafi wasu daga cikin magabata sun ce a iya daurawa in wannan ne to amma na riga ne mana bayani a darasin da ya gabata tabbas akwai malaman da suka ce za a iya laya in ta qur'ani ce an tsawaro amma shi ma ba shine asali ba asali rashin yin shine asali domin annabi bai ba duk abin da annabi bai yi ba to rashin yinsa da sunan addini shine ne daidai daidai duk wata rashin lafiya da wata cuta da wata musiba da ka sani an yi irin ta a zamanin annabi amma bai naɗa kowa laya ba bai ɗaura kowa goro ba abin da ya shi ne tofi da addu'o'i har nan wannan shi ne asali kuma kamar yadda in ba a manta ba na gaya mana maganganun imamu malik imamu malik ya fi kowa tsanantawa cikin malaman mazhabobi akan ne maganar laya min ba da tajjin zari'a don toshe kafar barna saboda ba dan an buɗe ƙofar layu da rubutun sha ba da yau ba a samu boka yadda muke da su a cikinmu ba ko ba haka ba in babu maganar rubutun sha to me zai baka in babu maganar layar to me zai baka amma bude masa kofar da aka shine ya samu mafaka sai ya fake da cewa ai akwai ta addini sai kuma ya dai yin wata ba ta addinin ba sai ya fake da cewa shi ai qur'ani yake rubuta amma kuma sai koma yana rubuta da tawada mai kazanta ko ya koma yana rubuta da jinin highland ko ya koma yana yin kaza kaza kaza kaza da aka maganin kar a yi kar a soma wa ba'dhum wasu daga cikin magabata lam yurafi ba su sauƙaƙa ba fihi cikin haka sun tsananta kamar Imam Malik din kenan wa yaj'aluhu min al-manhi anhu sun masa kudin gora suka ce dillaya annabi yace da haka dillaya ta shiga da ta Qur'anin da wata ba ta Qur'ani ba daga cikin wanda suka ce ba za a yi laya ba kwata-kwata minhum ibn mas'ud radiyallahu anhu cikin sahabbai akwai abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa ita malai ce wa ruqa ita ko kalmar ruqa hiya allati tusamma al shi shine wanda a wata kalmar na larabci ake kiranta da azaim jam'u azima Ruƙa, jam'u ruqiya azaim kuma jam'u azima wa khassa minha ad ma kala min ash dalili ya fitar da wacce ba ta shirka ba amma akwai ta shirka فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى من قال الله صلى الله عليه وسلم يا رهوسا يا سوقك إن بندك كم بك لكم تدري إمام مسلم يا رب حديث أكشن كتاب السلام نسي مسلم حديث أنس حديث بلمبا تقريبيو لتريد أين ستعين تترى حديثي بلمبا تدبو biyar da ɗari takwas da hamsin da bakwai wala idan abin da ake nufi da tiwala iya shay'un ma da yake wani abu ne yasna'unahu da mutanen da suke yi yazqumuna annahu yuhaddibu Mar'ata, ila Zaujiha, suna iya cewa yana sa miji ya so matarsa shine dai abin da na gaya mana bi ta zaizai. ko ka ce maganin mallaka ko asirin mallaka wanda za ka ji da yawa mata suna faɗa Ko ku sani wannan asirin mallakar tsaji ne wani rubutu za a ba ki je ki tsarki da shi a ce inda mijin mijinki ya kusance shi ya kusance ki shi kenan sai abin da kika ce tsafi ne a wata kaza ce za a je a rubuce ta da rubutu a baki ki dafa wai rubutu ne ruwan dafa kaza. to ki sani shirka ce kai ba inda aka ce wani rubutu ya zama ruwan dafa kaza magi shine ruwan dafa kaza warrajulu ila imra'atihi ko a sa mutum wai matarsa ta so shi so na katari a ba shi wani lakani zaka ga da yawa wasu mazajen suna yi matan ba ta son sa amma ya je ta karfin bala'i a daura auren sai a ba shi wata laya sai a ce ya zo ya haka kofar gidan ya sa ya binne in dai tafi shiga gidan to ita da fita sai dai kawai za ta ji ana cewa maganin kafi ya kafe ta ko yan daga kaga wannan tsafi ne kwarai da gaske domin za ka fitar da ɗan adam ne daga ra'ayinsa ka sa aljani yana kontrolin ɗansa yana sa shi abin da asali baya don ita soyayya ra'ayi ce kowa kuma da ra'ayinsa duk mutumin da ka hana shi ra'ayinsa ka sa aljani ya murɗa maka tunani Ya sa yake san abin da asali ba abin son ba ne, ko yake kin abin da asali abin son sa ne to ka cuce shi ka zalunce shi laifi biyu laifin amfani da aljanin da kai wanda shi kuma aljanin ba zai taɓa maka aikin ba sai kun yi contract ya sa maka sharuɗa ka yi wanda wannan sharuɗan su ne shirka ko dai ya hana ka ɗaya daga cikin salloli ya ce ka daina sallar la'asar ko ya sa ka rinka sallar amma babu alwala ko ya sa ka ka rinka luwaɗi ko ya sa za ka sadu da matarka amma sai ta baya duk wani abu na tsafi sai aljani ya sa ka tana biyu masa ko ya sa ka lissafi ka yanka rako sai a ɗauka wani sadaka arziki nan ba biyayya ce da agreement da kuke da aljanu duk sati ka yanka masa rako su sha jinin to duk irin wannan shirka ne kuma haramun Warawa وروى أحمد إمام أحمد يا رويته الرويثي daga ruwaiki kala yake kala bi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ni ya ruwaiki ya kai ruwaiki la'alla al-hayata satatulu bika tayu rayuwa za ta yi maka tsawo mana annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wannan sahabin zai yi tsawarai to da ka annabi zai bashi sako ya aji dan yan baya sun zo ya gaya mu an gane ko waɗansu malaman suka ce a annabi ya yi amfani da kalmar la'alla ne ta yi ba wai sanar da shi aka yi ba a'a kintata ya yi kamar yadda kai ma wani lokaci za ka iya kintatar wani abu ta yi ya kasance ta yi kuma ne bai kasance ba domin annabawa ma suna iya kintace ta yi abu ka za ya faru wani lokaci kuma ba kintace za su yi ba Allah ne zai gaya musu su faɗa sai kuma abin ya faru wannan yana iya faruwa duka da da ka manzo Allah ya kalli shi wannan sahabi ruwaini yace ta yi rayuwarka za ta yi tsawo da ka ga abin da ya kamata ka kasance kuma ga abin da ya kamata ka gaya wa sauran mutane su ma su yi fa akbirin nasa ka gaya wa mutane injini sako anna man aqada lihiyatahu duk wanda ya kulla wani abu a gemunsa mutanen da saboda tsabar shirka da kulle-kullen laya har da layin gemu kamar yadda yanzu za ka ga akwai layin kitso da ake ba mata ita ake kitso kawai ake haka ta sai ta cire kamfaninta za ka gani to da maza ma suna wannan layi, su kuma sai ka naɗa ta a gemu to maza Allah ce ka gaya musu duk wanda ya rataye wani abu a cikin gemunsa ko ya kulla wani sakandani a jikin gemunsa au ta kalla da wataran ko ya rataya goro ko laya ko dodon koɗi a wustan jajira fi idabatin ko kuma yake tsarki da kashin dabbobi shi shine kashin dabba ko raƙumi ko doki ko jaki ko saniya duk kashin dabba sunansa raji turoso kashin dabba to haramun ne yin tsarki da shi haramun ne ka katsa kashi da shi haramun ne ka ɗauke shi ka jefa a cikin fata kashin rago ka gani ka jefa a fata ba a yi kashin saniya ka ɗauka ka jefa a kwata ba a yi saboda yana da cikin dalilan da suke jawo aljanu su cikin mutane saboda kashin dabbobinmu abinci ne ga dabbobin aljanu wata ranar aljanu suka zo suka kawo annabi goron gayyata wata rigima ta kaure a cikinsu ya zo ya musu sulhu shine ake kiran hadisin da lailatul jinni annabi ya tafi da abdullahi dan masud ya raka shi ya je bayan gari sai ya nuna wa abdullahi dan masu wani waje sai ce tsaya a nan wajen sai ya tsaya sai ya shata masa wani layi ya ce kar ka fita daga layin nan duk abin da zaka gani ka tsaya a nan ya ce to sai shi annabi ya ci gaba da tafiya ibn masud yake ba da labari sai in rinka ganin bakar ƙura ta taso bakar guguwa ta taso kamar za ka bige ni sai in tuna annabi ya ce ka in fita sai in tsaya In yana ganin annabi ya na ganin sa daga baya manzo Allah ya dawo ya ce taho mu tafi sai ke gaya wa annabi ce ina nan wajen sai in ga kaza kamar zan fita sai in tuna tace kan fita zai ke da ka fita da sun sure ta ni da kai ba za mu sake addu'a ba sai a filin alkiyama ai kudin aljanu ne na kusurwoyi daban-daban na duniya suke zuwa za a yi sulhu shi ne annabi ya gaya masa to daga cikin abin da suka roke na alfarma sun ce abincin su yayi musu kaɗan abincin dabbobin su yayi musu kaɗan in roƙa musu Allah a ƙara musu to sai na roƙa musu Allah su duk kashin da kuka ci kuka tsotse kuka yar in suka gani zai dawo kamar ba a ci ba sai ta ɗauka yanzu da zaka ka ci kashi kafar kaza cinya ka gwagwaye kai komai ka tauna ka tsotse ka yar in wani ifiritin aljani ya zo wucewa ta nan shi yana gani zai ga kawai tsoyayya kafar kaza lafiyayya sai ya ɗauka ya to inda matsalar take yanzu an yarda kashin kaza a nan ka tafi abuja zaka jefa a kwata shi kuma wani ifiritin aljani ya rugo abuja zai ɗauki cinyar kaza kamar kai ne yanzu kana jin yunwa an aje maka abinci ka tafi za ka ɗauka sai wata akuya ta zo ta buge da kafarta za ka kyale ta kai ma kana tsammanin zai kyale ta da ka yana daga cikin dalilan da kan jawo aljanu su shiga jikin ɗan adam jefa ƙasusuwa a cikin najasa domin wannan kamar bukuli ne ga aljanu sau da dama idan aka samu mara lafiya wanda aljani ya shiga jikinsa in aka je a nemi tsarukiya za ka ji wasu aljanu suna faɗa Ka ya mana domin akwai laifukan da daman shari'a ta ce karmi yin yana iya jawo mana su kamar zubar da ruwa mai tsananin zafi shi yasa iyaye mata idan an dafa shinkafa aka tafasa ta ruwan yayi dumi za a zubar kar a zubar da shi da zafi a samu wani kwano a zubar a bari ya huce sannan sai a kwararar kasa amma zubar da ruwa da tsananin zafi to yana jawo aljanu su shiga cikin mutum to haka nan kashin dabbobinmu idan akuyar ka kai kashi yanzu kai ne kake ganin sa kashi da ita akuya yar uwarta ba za ta ci ba amma yanzu da akuyar aljanu za ta taho ita kuma in ta ga abin ba kashi za ta gani ba dusa za ta gani ko ciyawa biyayya sai ta ci da ka taba irin wannan shi ma yana jawo fushin aljanu an gane ko to shine annabi yake faɗa a gaya wa mutanen da za su zo a nan gaba duk wanda yake tsarki da kashin dabbobi aw azmin ko da kashi fa inna muhammadan bari'un minhu annabi muhammadu babu shi babu shi kaga shi abun ba karami bane ba tana ganin sahihul karami wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim da dama wani abubuwan iyayenmu a da suna girmamawa suna taka tsantsan da shi amma mu yanzu mun wada mun mulakanta ke sa duk muka shiga wahalar rayuwa yanzu da iyaye shekara talatin baya ba yadda za a yi magarba ta yi kaga wani yaro yana yawo a titi a unguwa duk an kame yara an tara su a gida umarnin annabi ne da magarba ta yi kowane yaro a kama shi a tsare shi a gida kar a bar shi ya fito yawo amma yanzu ka shiga unguwannin mu ga yadda yara suke yan gala-gala da langa a lokacin magarba yan ƙanana ƙanana wasu ko riga babu manzo Allah yake saboda a lokacin aljanu suke sake yayansu dan ku wuni Allah ya ba ku su kuma dare ya ba su zaka magariba tana dosowa aljanu sun sake yayansu to kai kuma a lokacin sai ka kama naka shi yasa duk wani kwano a gida da duk wani kofi annabi ya ce da magariba ta yi a kicce su saboda lokacin aljanu za su fara hidindimun su in kuma bar su kwani ba abu da za su ci abinci a ciki za su yi hidindimu amma da kun kife to ba za su taba muku wannan kifafan ba in ma da ruwa kuma ba za a iya rufewa ba to a ɗauki wata sanda a yi bismillah a dora da sun ga wannan ba za su iya taɓa ba amma ka bar bokitinka a buɗe randar ruwanka a buɗe drum ɗinka a buɗe aljanu sun yi sukuwa sun yi tsalle sun yi wanka kuma gari ya waye ka zo ka an a cikin ka ka sha kuma ka ɗauka za ka zauna lafiya za ka zauna ba ka nemi zaman lafiya ba wani sakamakon jahilci ko sakamakon sakaci ba a zuwa a shara killace shi ake a ɗaure amma ba a je a zubar da shi haka a cikin gona cikin kashi cikin a ba a yi haka killace shi ake yadda ka ci kashin ba haka za ka ɗiba ka je ka zuwa sai ka daɗe a cikin takardar sai ka sa shi a bola a haka su in suka zo suka bi shi za su gan shi a killace ba a wulakance ba wannan hadisi imamu abu dauda ya fitar da shi a cikin kitabun tahara hadisi mai lamba ta talatin da bakwai imamun da tsayi a cikin zina hadisi mai lamba ta dubu biyar da tamanin da uku imam ahmad cikin musnad juz'i na hudu hadisi mai lamba ta ɗari da takwas da mai lamba ta ɗari da tara to haka ne imam bai a a cikin sunan al-kubra juz'i na ɗaya hadisi mai lamba ta ɗari da goma Sheikh Muhammad Nasiru Al-Albani a cikin Sahih jami'a jami yace hadisi ne sahihi shine mai lamba ta dubu bakwai da ɗari tara da goma wa an sa'id ibn jubair daga malam sa'id dan jubair tabi'i ne daga cikin tabi'ai almajiran sahabbai almajiran abdullahi dan abbas ne Allah ya kara masa yadda kala yace man qaba tamimatan min insani duk wanda ya ga laya a jikin wani ya tsinke bai kana ka idili raqaba ladan sa kamar ya yanta bai ba ka ga laya a jikin mutum ka tsinke ka ce ba shi lada za a ba ka da daman lada ba za a sami shi a tsanin halin ba illa iyaka layi kallifin lahu nafsan inda ma ta layi kallifin lahu nafsan illa wata idan ka ga shirgegen kato ne ba za ku iya gwabza ba to kyale shi sai ka ki abin a zuciyarka amma ka ga dan jigari jigari ne ko gwabza akai za ka iya kai shi kar tsinke mai ka samu lada ko ba haka ba ballantana wanda ka fi ƙarfinsa in ka tsinke ma sai dai ce Allah ya isa to shi ko Allah mun shi ya sa ka ba wani Allah ya isa kuma da mun shi galibi irin wannan aikin ba aikin kun mutane bane, ba aikin hukuma ne hukumar hizba yanzu kwamandan hizba shi yake da haƙƙin da irin wannan irin yadda suke kama samari masu askin banza su ne musu wannan askin to haka ya kamata ka rinka kama masu layoyi suna jinkewa to amma sha za a yi ai garin na kowa da kowa ne yanzu ka fara wannan sai sai dan izala ne kuma hadisi ne bai faɗa shi ma hadisin dan zalani? ne kamar allunan da ake sawa ne a makabarta ajiya fatima mai dan wake ta musu rana kaza ga watan kaza a gwammaja sai a mallan asalin kiristoci suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina ali yace ka shiga duk kabarin da ka makabartar da kaga wannan ka cire mana ka tara suka zuba sannan duk kamarin da ka ga yayi tudu jim ka baje shi ka dawo da shi kare wuce ɗani ɗaya wannan umarnin annabi ne shi sa sai na je wannan aiki hizba ne za su yi wannan amma ka ka tumbuje kabarin uban wasu rigima za ku yi ta yi ba za su yarda ba amma in hukuma za ta yi to kowa zai yi ka je kasashen da ake kula da wannan za ka ga ana yi da suka je saudi arabia ka je ka zama ka ga wannan siriri siriri da ka je ma ka yi mana ba za a yi ba kowa ya kai ka mutu a can dole a haƙura a bakka cikin rububi kuma yanzu dan kasan alhaji wani tankwa mai bargo ya mutu ranar kaza ga watan kaza sai ne za ka dawo da shi zuwa dai Allah ya ji kansa ko da sayin bargo ko ba sayin bargo sun kaji Allah ya ji kansa shi Allah ya san inda zai kai mai to shelanta wata ne koyi ne da kiristoci Allah ya hana annabi ya hana amma muka ji hannuwa Hmm. hmm. hmm. hmm. kwanan nan ma na gani inda a ce ya kyauta niyya shi kawai kwato tsinke mutu yake danya ya samu lada dai-dai? to amma matsalar in ka fita wannan hanyar ma na ka cire in ba doka ce ba wacce za ta hana su yi gobe to tsara dawa za su yi sake an gane ko yawa da haka irin wannan dai mu sani ɗan uwa bayi da kyau bayi da asali addini bai yarda da shi ba da yi wa kabari suminti ko tayi ko kaga saboda tsabar wauta da rashin hankali wai a zo kabari a sa masa AC a sa kabari a wani daki wai a sa AC hadda kanobi kawai dafa wa rakumi shayi aikin banza ko ungula an mun tsamin da nika kauka kabari ka sa wurin AC a wajen totiri ai ɗan mutumin kirki ne hikimar da yake ciki ba AC da ya kai a duniya amma an mutumin banza ne ba AC ba in a suno za ka sa shi sai wuta ta kona shi wallahi fa amma in kana minan al-muqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabi al-yamin fa salamun laka min ashabi al-yamin wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim ubangiji ya ce kanku da mu kanku idan bawa ne namu na kusa farauhun hutu ya zo wa raihanun da ƙanshi da iska mai daɗi wa jannatu na inda aljannan nema wallahi da za a buɗe maka kunnen mutumin kirki lokacin da ake kai shi kabari da sai ka ga cutar ta kai da ka bashi ya kwana ne baka kai shi ba haka manzo Allah yake da an yi mutuwa ku sauri ku kai gawa in mutumin kirki ne ta yake ku kai ni ku kai ni kaddimuni kaddimuni da za a buɗe bakin kunnen ku ji abin da yake faɗa na ku sauri ku kai shi ya ba kuma ta masa lokaci ba ku kuke ganin kuntataccen waje kuka sashi amma bila kuka kai shi Bila da babu irin ta duk duniyar nan ni'ima kuka kai shi amma idan mutumin banza ne wallahi ɗaya sun kuma zai tsina na masa komai ba rumfanku da za ku yi masa ta kanafi a kara kuɗi kuka ba za ta tsina na masa komai ba wuta ce zai je tarar da ita ririn da ka gidanka kai za ka gina wa kanka ba wani in ka wuce ya gina ma ba in dai gida ne na lahira la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin daba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha ba wani gida da zaka aje dan adam kai masa gata bayan mutuwa sai kabari tunuko ya gina wa kansa kayansa da kansa in yayi ayyukan alheri ya gina kyakkyawan gida zai ji daɗi zai huta in ya yi ayyukan shari to ya tare da da kansa musiba ko sai ya je ya da ita Allah ya sa mu gani idan ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ga wata laya a cikin wani sai ya tsinke maka ita ladan da za a bashi kamar wanda ya yanta bai ba ire-iren waɗannan abubuwa kamar yadda na sha faɗa mana ana magana ne da masu iko idan uba ne kai to in kai wa ɗanka kana da wannan lada in kuma ka kana da zunubi in wane kai kai wa ƙaninka domin hikimar da yasa Allah ya jera mu haka da yi mu kai ɗaya ba mu zo duniya rana ɗaya tare da zai iya mu sauka a duniya kamar yadda ruwan sama yake sauka kowa sa'an kowa Allah zai iya amma me yasa ya bambanta wane ya riga wane wane baban wane wane kakan wane wane wan wane saboda a samu masu umartar wasu masu gyarawa wasu kuskure masu saita wasu uba ya saita ƴaƴansa wa ya saita kannansa shugaba ya saita talakawansa wannan shine hikimar Allah da haka duk abin da Allah ya ce a yi shi by force yana nufin waɗanda muka ba wa damar ƙarfi su muke ne in kai man na lokar gama ne a makabartar ka akwai irin waɗannan abubuwan baka hana ba za ka san me za ka ji wa Allah in kai uba ne ka ga wannan eh, eh, eh, walayar a wuyan ɗanka baka cire ba za ka je ka gaya wa Allah me yasa baka cire ba in miji ne ka gani a matarka baka cire ba baka tsinke ba za ka je ka gaya wa Allah me yasa baka cire ba kai da ne ma ya gani a wajen babarsa ko a wajen babarsa sai ka gaya wa Allah su ta yi ba su sani ba me yasa baka sanar da su ba su suna ganin daidai ne to me yasa kai da ka karanta ka fahimta ka zo makaranta ka san ba daidai bane baka isa musu ba ina ba san gani da zaka duk san irin wannan rawahu waki'un waki'u ya rawaito wannan hadisi walahu an ibrahim ya zo daga ibrahim annakari an gane ko sai ne daga cikin tabi'ai kala yace kanu tamaɗi tama'ima kullaha min alquran wa ghayr alquran sahabban annabi sun kasance suna kyaman laya kowace iri ko ta qur'ani ko ba ta qur'ani ba to tabi'i ne yake ba labari ba ba wai malam balala ko malam kabir gombe ko malam albanin zare ko wani malamin cikin malamin izala wanda ce ai yin izala ne suka faɗa tabi'i ne yake faɗa wannan kuma ga reference da komai ka koma in ƙarya ne za ka gani za ka yi mutum zai bi gaskiya ya bita in ba za ka bi gaskiya ba shedan zai zo ya ta kawo maka hujjoji a duniya ne kake da bakin magana in ka je lahira za ka gane kurarka al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun zaka yi wa Allah surutu ya ce iksau fiha wa la tukallimu shiga wuta karkai mana wata magana ba wata magana da za a saurara fala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim Allah ba zai saurari irin wannan kuzanta uzantan ba dan ya gama maka shi a duniya an gama yanke hudud an sangare akwai kisa-kisan da Allah zai bi a lahira akwai kisa-kisan da tun a duniya an gama su annaba ba su zo ba alamiya cikin nazir alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha duk ba a gama kisan ba annaba ba su gaya muku ba masu wazi ba su gaya muku ba haka ba za mu bi wannan kisan ba yau kawai hukunci zani da ya kamata mutane su gane wannan kuma wallahi wannan magana da ake faɗa ko ga dake ko ga jima za ta zo li kulli nabain mustafa fa sawfa ta'lam inna ma tu'aduna la'at abin da ake gaya maka ko ba da ko ba jima ba zai shi ce ba lai ce fihi masail wannan babi a karkashin sa akwai matsaloli ma'ana abubuwan da ya kamata a ba su kulawa ne musamman wajen fahimta al'ula ta farko tafsirin ruqa wa Tama'i, fassara kalmar ruqa da kuma Atama'i, bayani ya gabata matsala ta biyu, تفسير Tiwala, فسر kalmar Atiwala, sihiri. na kulla soyayya bi ta zai bai idan ko mallaka Salisa, matsala ta uku anna hadhihi salasa hakika waɗannan abubuwa guda uku kullu na shirki nan su suna kaiwa ga shirka min gairi istisna'in ba tare da cewa ba layu suna kaiwa ga shirka buraye suna kaiwa ga shirka sihiri na soyayya ko na hada wani da wani na ya shi shi ma yana kaiwa ga shirka shirka ce domin asali mu'amala ce da aljanu cikin abin da ba mai iyawa sai Allah Rabi'a mas'ala ta hudu kuma ko da bokan naka ya maka dabara ya ce shi da qur'ani yake aiki kun san bokaye yana wata dabara ta damfara sai a ce wai za a yi maka istihara amma shi wai ta qur'ani yake to akwai wata istihara ta qur'ani ƙarya ne sihiri ne kawai ake so a canja masa suna tsafi ne ake so a yi maka dabara sai ka ji mutum yana wallahi malam shi fa qur'ani yake dubawa a yace ma ba da ka bashi kuɗin ka tafka da mai duba kuma in ƙur'anin ne sai ya keɓance kansa yana karɓar kuɗin mutane yana kaza yana kaza kowa baya karanta ƙur'ani akwai wani nau'i ne da salo na daban wanda sai shi boka ne zai wanda kai ba za ka yi ba kai ba za ka iya ba ba haka ba ne الرابعة مسألة هدو lalle الرقية tofi bil kalami da magana alhaqqu min al-ayn bil kai da magana wacce take ta gaskiya kamar ayoyin alqur'ani da addu'o'i tabbatattu na manzu Allah min al wanda aka yi su don tsari daga kambun baka wal da kuma dafi laysa min zalika wannan baya daga ciki yanzu kamar suratul fatiha duk gubar da kasha in aka tofa ta a ruwa aka baka kasha zaka yi amanta in maciji ne ya sare ka aka tofa maka fatiha a ruwa kasha za ka yi aman dafin nasa in kuna mace haka domin a zamanin annabi haka ake yi in dafi ya shiga jikin mutum guba ta shiga jikin mutum tofa maka fatiha ake a ruwa sai ya sha sai ya amanta in ka gaba sai ba matsalar ko daga mai karatun ko daga kai domin shi magani a shari'a yana da alaka da mai maganin yana da alaka da wanda aka yi wa magani. an gane ko ba a da kafa ɗaya kawai alhamisa matsala ta biyar anna tamimata hakika ita laya idza kana min alqur'ani in ta kan tsabaran qur'ani ce faqad istalafa ulama malamai sun yi sakani hal hiya min zalika amla shin tana daga cikin wacce aka hana ko ba ta daga ciki magana mafi inganci shine tana daga ciki kamar yadda magana ta gabata wakilu ya ce duk sahabbai suna kin me layu kuma suna ganin su na Qur'ani da wani na Qur'ani duk ɗaya ne Abdullahi dan Mas'ud an nasanta mana sunansa yana daga cikin sahabban da ba sa son laya kowace iri sabawa annabi ce ita ta bude kofofin da muke kai a yau na shirka da neman wani abu a wajen wasan Allah ba Allah ba cikin abin da ba a nema sai a wajen Allah الثالثة matsala ta shida, Annata, Ali, على الدواب من عن العين min zalika ɗaura guraye a jikin dabbobi wai don tsare su daga kambun baka shi ma yana daga cikin haka shari'a ta hana manzo Allah ya ce a je duk a tsintsinke layu a jikin me a jikin dabbobi da guraye as-sabi'a da ka ko yanzu gashi ana shirin layya zaka je siyan saniya ka ganta da guru a wuya an nada mata ko ka je siyan doki ko za a jawo doki ka ganshi da guru an nada masa wannan tsinkewa ake yi laifi ne shari'a ba ta yadda a bari ba as-sabi'a mas'ala ta bakwai al-wa'idu ash-shadid ala tara narko mai tsanani ga wanda ya daura goro domin manzo Allah ya ce yi shirka kuma Allah zai kyale shi da shi da abin da ya daura ubangiji ya fita hanyarsa as-samina mas'ala ta takwas fadlu thawabi qata'i fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan falala da bayanin ladan wanda ya tsinke wani laya shi ne ladan kamar ka'inta ta baiwa. ko bawa a tasiya matsala ta tara annaka kalama ibrahim la Salihu, Mata, taqaddama min al-istira maganar ibrahim nakai da yake sahabbai suna kyamatar layu na qur'ani da wani ba su saba abin da ya gabata ba na maganar sabanin malamai li'anna muradahu domin abin da yake nufi ashabu abdullahi ibn mas'ud sahabban abdullahi dan mas'ud da shi kansa duk ba sa sallaya an gane ko wannan shine karshen babi kuma damar lokaci yayi zamu mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu yace Allah ya albarkaci zuriya amin kuma amin yace malam shin ya tabbata cewa kogi za su kafe idan lokacin tashin kiyama ya matso eh haka ne akwai manya-manyan teku da Allah ya a duniya guda bakwai wanda su suke kewaye da duniya tun da Allah ya duniya ba su taba kafewa ba wanda su ne Allah yake buga misalai da su a wajaje da dama a cikin alkur'ani walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu أبهر ما نفدت كلمات الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا amma idan alkiyama ta zo waɗannan tekunan za su kafe za su ƙone za su bushe shi ne Allah wa'izal biharu a wata ayar wa'izal biharu fujjirat da fujjiran da fujjiran abubuwa ne guda biyu mabambanta fujjiran za a keta su su rinka ambaliya suna shigowa duniya Fujjiran kuma za su kama da wuta don su kone su tsotse ne abin da wuce yake cewa gobara daga kogi maganin tafi dai Allah da haka tabbas haka ne kakkafewar ruwa a ƙarshen duniya alama ce daga cin alamomin tashin alkiyama musamman na can manya-manyan tekuna kamar yadda ayoyi suka ambata a wajaje da dama na alkur'ani tambayarsa ta biya ce malam haɗiye kaki yana ɓata azumi idan ya tabbata malam wanda bai da lafiya yaya zai yi haɗiye kaki ga wanda yake da ikon ya tofar ba karya azumi yake ba rage ladan azumin yake kana da ikon ka tofar akwai kakin da bai riga ya zo yadda zaka iya tofar da shi ba ba zai fito ba wannan shigewarsa ba laifi ba ne ya yi azumi komai amma kakin da kana da damar ka tofar da shi amma sai ka bar shi sai ka haɗe to yana rage maka ladan azumi amma ba karya azumin yake ba shi kuma mara lafiya shi ma yana kan wannan ka'ida idan zai iya tofarwa shi kenan sai ya tofar in ba zai iya ba yi da laifi amma in zai iya ya iya tofar ya haɗiye to shi ma ladan azuminsa ne ya ragu ba wai azuminsa ne ya kare ba mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam ne maka fatan alkhairi amin gode. ga tambaya ta kamar haka ta farko yace malam me hukuncin wanda yake gadin masallaci yana kwana a ciki janaba ta same shi ya ci gaba da baccinsa har ketowar alfijir ba komai ba komai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam samari suna kwana a masallaci kuma tabbas suna yin mafarki kuma in sun yi mafarkin ba a cewa sun yi laifi kuma in sun yi mafarkin ba nan take suke yin wanka ba ya danganta kai akwai wanda ma su dindindin ma a masallacin suke irin su abu huraira ashabu suffa su dindindin ma a cikin masallacin suke kuma gwagware ne mafi yawancinsu ba su da mata a masallacin suke kwana kuma in mafarki ya kama a masallacin suke yi sannan kuma daga baya su fita su je su yi wanka kuma su zo su ci gaba da ibadarsu wannan babu laifi tambayarsa ta biyu ya ce malam saboda yanayin zafi mutum zai iya karatun alkur'ani da gajerun kaya mana gajeren wando kenan to ya danganta a ina kake in a gidanka ne kai ma daga kai sai dan kamfai ai a gidanka ne ko ba haka ba amma a waje ne cikin mutane to ka sani karatun ƙur'ani daban kuma rufe tsaraici daban kuma kowanne zaman kansa yake yi rufe tsaraici wajibi ne tsaraicin ɗa namiji kuma daga cinyarsa ne har zuwa gwiwarsa an gane ko daga cibiyarsa har zuwa gwiwarsa haka malaman fito suke cewa daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa ya tabbata cin hadisi manzala ce alfakizu aura cinya dai tsaraici ce mana ga ɗa namiji to ita kuma ta ga baki ɗayanta tsaraicinta yana da faɗi tun daga ƙirjinta har izuwa kafarta wannan in a gaban ƴan uwanta mata take ko a gaban muharramanta maza an gane ko mana za ta iya bayyana a gaban yan uwanta maza daga ita sai dan kwali sai kuma daurin kirji amma in kwa ba masu ba ne to gabaki ɗayanta sai ta rufe ko ina fuskarta ce kawai da tafukan hannunta ba za ta rufe ba da haka dai idan mutum zai karanta alkur'ani saboda zafi kuma yana so ya tube ya sha iska to sai ya keɓance kansa sai ya samu wajen da ko dai daga shi sai matarsa ko kuma ba wanda zai gan shi ungwaro ne to ba laifi sai ka tube ba laifi ba ne karanta alkur'ani ɗin daga jeran wando ko da singileti ba laifi ba ne ba sharaɗi ba ne cewa don za ka karanta alkur'ani sai ka sha babbar riga da rawani a'a an gane ko amma in kai hakan saboda ka samu kamala to kuma za ka samu ƙarin lada to sannan ya ce malam ina cikin wani yanayi ina buƙatar a tayani da addu'a to Allah maɗaukakin sarki ya fitar da kai ya yaye maka kuma ya biya maka buƙatunka na alkhairi da dukkanin mu baki ɗaya da dukkanin wanda suke cikin yanayi makamancin naka na al'umma musulmi to akwai wata tambaya amma ba mu gane ta ba saboda rubutun da fensir ne ya yi dusu-dusu da aka wanda ya rubuto tambaya ya ji ba amsa ba sai ya haƙuri tun ɗazu na ga kake ɗaga hannu amma ƙa'idar rubutawa ake amma zan baka dama daga yau dai shi kenan na'am su ƙona to shi ba a hana kona ba konawar ai wani amfani yake bayarwa wani abu ake da shi to ai wani amfani yake bayarwa shi wannan ba a hana ba amma yanzu idan ka sashi a kwata ta bari fa kai bukuli ne kai baka <laughs> amfana ba su ai kaga ta bari ai akwai ciwo ko hmm. kai baka amfana ba kuma baka bari ya amfana ba amma din ka kona shi dan kai dan kai taki da shi wannan yana da kyau kamar kashin ne in an kona dan ai alli da shi chalk ko ko ai wani abu shi ma ba laifi ai amfani aka ci gaba da yi amma ka ɗauka ka sa a kashi wannan shine ba a so ka ɗauka ka sa a najasa shine ba a so wannan ya nuna mugunta kenan duk wanda ya riga ya san wannan hadisin kuma ya wancan to mugunta ya musu to ka wanda ya maka mugunta kai ma sai inda karfin ka ya kare